من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المسلمين muna addu'an Allah ubangi ya karba mana kyawawan ayyukan mu a khairi gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru a rika addu'an kyakkyawan karshen yana da kyau abinda mutum ya mutu a kai a take shi Allah zai ta da shi a kai shi kenan an gama Allah ubangiji arzika mu da kyakkyawan karshe to Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau talata jiya ban zo ba a yi a yau muna ashirin da ina jin tara ko daidai ga watan rabi'u a rabi'u sani muna dab da azumi makin da ke waɗansu ke unje yana abu ɗan guta sosai da kankanin nan eh, ashirin da tara ga watan rabi'u sani rabi'u sani shine watan hudu na kalandar musulunci na shekara ta 1437 wanda ta yi daidai da yau ina jin takwas daidai tara sima ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha shida su malam salin za ka suna daji sun je su duba wata gobe ɗaya ne ko kuma za a cika talatin lafi alam suna can dai kan bishiyoyin birnin gwari ina su ina ne da yake can alhamdulillah Allah da su lafiya insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu za mu tashi a babi na goma sha takwas babul ghasli ba'adal harbi wal guba babin yin wanka bayan an dawo yaki da kuma wanke ƙura da ta turnike mutum a ina a filin daga dalilin da yasa buhari ya kawo wannan mun faɗi fanalan kura ƙuran da take turnike mai zuwa yaƙi cewa wannan ƙuran da take turnike mutum da ya je yaƙi kwata-kwata mai wannan ƙuran ba zai haɗu da wutan jahannama ba haka annabi salasala ya ce bayan da za a yi ƙuran fi lahi ta turnuke ka ka dawo gudu-gudu kuma a ce wai wutan jahannama ya taɓa mai wannan jikin annabi ya ce ba sa haɗu a wutan jahannama ina fata an gane ko to takan yi wani ya tambaya na je jihadin na daga ƙuran sai na yi wanka na wanke ta shi kenan na wanke wannan kariyan kenan da za ta kani daga wutan jahannama ina fata an gane a'a to idan muka ce in ka wanke a shi kenan kenan wato mutum in ya je yaki sai dai ya zauna cikin ƙuran jiddan wa abadan kenan ba wankewa babu wani abu shi ne abin da ake so a tabbatar mana ina fata an gane ko ka je ka yi budu budu da ƙura kun gina masallaci fi sabilillahi ka yi ɗauki bulo a kan kun kwatsa kasa kun ɗebiya shi kun haura da shi ka yi gudu gudu wannan ƙuran ta fi tana da daraja da lada da albarka mai ɗimbin yawa a wajen Allah subhanahu wata'ala to da ka dawo gida sai kai wanka sai a ce shi kenan ya wanke wannan albarkan ya wanke wannan ladan a lada ya tabbata once in ya faru kawai shi yasa a wani hadisi sahabai suka ce manzo Allah sallallahu ce. la yalijun nara ainun bakat fi sabilillah duk idon da ya kuka fi sabilillah ba zai shiga wuta ba sannan daga cikin mutum bakwai da za su shiga karkashin inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai ita shine menene wa rajulun fabat aina ko da mutumin da zakarar laha khaliyan ya zauna ya ta tunanin Allah shi kadai da yadda rayuwa take da alakarsa da Allah kawai ya idon shi ya ciko da hawaye manzo Allah ta sanar wannan idon ba zai shiga wutan jahannama ba to shine malamai suka ce wan in ya faru sau daya a duniya kawai sau daya kawai ka tuna Allah idon ka ya zubo hawayen ka ya zubo da hawaye ko kuma ya ciko kawai wace hadisi ya nuna idon kai sai ya ciko da hawaye ko da bai gangaro ba insha Allah shine wadansu sahabbai suka ce sai ya rika faruwa kullun ne ko time to time ko kuma once kawai idan ya faru mutum ya samu wannan ladan malamai suka ce one ko ɗaya kawai in ya faru mutum ya zauna shi kaɗai ya ta tunanin Allah ya ta tunanin Allah ya ga shi alaƙan shi da Allah ya ga irin ni'imomi da abin da Allah ya masa da ikon Allah da kuduran Allah ya bijiro da girman Allah a zuciyarsa kai sai ya sai kwalla ta zo masa in ya samu wannan once malamai suka ce shi kenan insha Allah in ba waɗansu abubuwa kuma da za su tura wancan suka biyo baya ba Allah rufa mana asiri to wannan babin yana sai binciko mana yin wanka ba'adal harbi bayan yaƙi wal gubari da kuma ƙura da ta turnike mutum ya zo ya wanke ta imam al-bukhari allah ubangiji ya shi da rahama haddasa na muhammad akhbarana abdatu an hisham ibn urwata an abihi an aishata radiyallahu anha wanda ta raino mana hadisin kai tsaye daga manzon Allah sallallahu ita ce ummul mu'minina na na Aisha radhiyallahu anha Allah ubun yadda da ita wa arba tace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lamma raja'a yawmal khandaq lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya da daga yakin khandaq drainage dinna yakin khandaq wanda aka can aka tona ramin nan shi ya zo bayan yakin uhud ko ba ma kun san an yi gangami na tonon menene wannan rani wanda salman al-farisi radiyallahu anhu ya ba da shawara ya ba da shawara yace ya rasulullahi mu farisawa mutanen farisa mu yanda muka saba idan makiya sun kawo mana hari za su kawo mana hari garinmu mukan tona katotun rami mu zagaye garinmu mai faɗi yadda doke ba zai iya tsallakewa ba sannan mai zurfi kuma in ya afka shi kenan ah, annabi ta yi? kun gani manzo da ake masa wahayi da Allah sai ya nuna mai ga abin da zai amma yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika karban shawara shi yasa yace wa shawirhum fil amr ya rika neman shawaran sahabansa don ya zamanto mana sunna idan har manzo Allah yana neman shawara kaifa ya kai da ba za ka nemi shawara ba amma da an ce komai wahayi ne zai gaidin nashi kawai dictating maka ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi to da waɗansu abubuwan ba mu same su a sunnance ba Kuntuna tuna yakin badar ma ai wani sahabi ne ya bashi labari ya ce ya rasulullahi nan inda muka yi kamfi mu musulmi wahayi ne daga Allah ya ce ka sauka a nan ko kuma kana ganin kwarewanka da dabaru ne na yaƙi manzo Allah ce ra'ayina ne da dabaru na yaƙi ya ce to nan bai yi ba inda wahayi ne daga Allah ba ja domin Allahu shine Allahul goyo ko ba haka ba amma in dai kace ijtihadin ka ne kokarin ka ne irin na abin da ra'ayin ka ne to nan inda muka sauka bai yi ba kaga wancan rijiya ne mu je mu batta ta bayan mu mu sha mu sha mu sha sai mu tare ta su kuma in sun zo daga makka din nan ba ruwa dama za su yi rosin zuwa wannan rijiyar ne to kaga yunwa ta dige su a can sun duro nan ba ruwa kuma ga shi za a kafta mu kuma in muka kafa aka kafa sai mu zagayo mu dan shawuwa mu dan zuba mu koma so kuma ba su da rijiya iz antum bil udwati al qudwa wa hum bil udwati al qudwa wa ar-rakbu asfala minkum wa law tawa'adtum la ikhtalaftum fil mi'ad eh, walakin li li walakin li ليقضي الله امرا كان مقولا الا ايه تسوك او النوجه فتنأتي دي والنياك اني منزو الا ان تون رامي نندش ya yi tarayya wajen tona rami manzo Allah sallallahu ba a aiki ya zauna to a ciki ne ma aka gamu da wani katotun dutsen da bai fasuwa manzo Allah ya dauke ce shi a bashi guduma zai faka dutsen ya yi ta dukan dutsen manzo Allah da ya kwada wani irin duka kawai sai wani irin haske ya kullo kawai ya cika sama sai ce Allahu akbar mun gama da rumawa ya sake kwalawa kuma wani irin haske ya kullo ma malam kamar wanda ya cika sama ce Allahu akbar mun ci nasara kan farisawa dama su ne tsofafawa a wannan lokacin to mu duba daga lokacin da manzo Allah ya faɗa sai a zamanin sayyidina Umar ne ya karya ina fata an gane ko manzo Allah da ya dawo daga wannan yakin injina na Aisha Allah ya jaza ita wa wada silaha yazo ya aje kayan fadan shi makamansa wa sai ya je wanka abun shi ya yi wankan shi tsab ya wanke duk wannan ƙura da ta buɗe shi wajen tona ramin nan fa'atahu jibrilu a tashi sai jibrilu ya saukan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad asaba ra'atahu al-ghubar wato a wannan lokacin ƙura ta ta yi makan manzo Allah rawani kaza zai kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai jibrilu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, wa ba'ata silaha ka aje makani ka aje makami ne fa wallahi ma wada'tuhu yace wallahi ba na aje shi bane fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa aina ina ne qala ha huna yace tana fa auma ila bani quraiza sai jibril yace maza maza a ta ma bani quraiza saboda sun sun sun saba alkawari yahudawan nan an san kistan ko dama an yi kista da su a yarjejeniya da alkawari cewa ba za su yaƙi musulmi ba su ma musulmi ba za su yaƙi ba za su taimaka wa makiyan musulmai su ce su ma musulmi ba za su taimaka makiyan su ba za a yarjejeniyar zaman lafiya amma da yake ba yahude ba yahude ne shi kullum yana menene yana season opportunity yana kallon wata dama kullum yana karanta yanayi idan ya ga za a murƙushe musulmi ranar zai saba alƙarin da za a yake tsakaninsu sai ka gan shi tare da waɗancan kawai idan kuma ya so din yanayin faɗan situation ya ga musulmai ne kullum da rinjaye to sai ya su makale tare da musulman amma idan suka ga reshe za ta juya da musulmi to maza maza sai su gudu su yi inclining su koma go waɗancan su haɗa kai da su to shine ana cikin wancan faɗan kun san sun bullo madina ta baya su waɗannan mutanen madina mazaje gaba ɗaya sun koma can bakin wannan rami ce in su yi ƙoƙarin tsallakwa su harbe su kawai an bar iyalai da mata da yara a cikin madina sai ga yahudawa suka kullo ta can ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum da ba waɗannan matsayin sun kullo ta nan waɗancan suka kullo ta can sai aka ji kawai yara da menene ana ta ihu ga su ga wata dai ta laɓe na manta sunanta ta make mutum ɗaya da ya haka insha Allah ko da wani itace ne Allahu alam ta fakkara wani ba yahudi ta kashe shi a wajen suka ta labewa in ya zo ce kawu kawai ina fata an gane ko to shine jibrilu yake cewa manzo Allah a ah, ka dawo daga wannan yakin har ka aje makami yake ba zan ci aje makami a farma waɗancan da suka saba alfari kuma a koya musu menene ladabi saboda sun saba alkawari ina fata an gane yawa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina sai manzo Allah ya tambaye Jibril ina kake so a tasamma mane kuma qala ha hu yace nan maza sai ya nuna Jibril ce nan bani Quraiza ta san musu Yahuda nan sun saba alƙawari qala sai na Aisha tace fa kharaja ilaihim Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ta san musu kawai ina fata an gane ko ba ta kaicin takaicewa dai mun ga in kai yaƙi duk da cewa ƙuran nan ta turnu ka ka samu wannan ladan babu laifi ka zo kai ne kai wanka kuma a ci gaba da yakin a kwaso wata ƙura babu wata matsala ina fata an gane kun ba har ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana ƙara tabbatar mana baya abu sai an masa wahayi baya masa abu baya abu sai an masa wahayi la ku ga jibril ne sauka yake ta san ma waɗannan to Allah ban ya sa mu dace babi na goma sha tana ce babu fadli qaulillahi ta'ala babin da zai fassara mana falalan wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani kamar haka ya ce wala ta sabannan ladina kutilu fi sabilillahi amwatan lokacin da aka je yakin uhudu aka dawo aka kashe musulmai mutum saba'in din na hadda babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su hamza da manya-manyan sahabai saba'in yayin da musulmai suka dawo sai munafukai kun san dama manzon Allah ya shawarce su yayin da za a fita uhudu yake to ga mutanen makka nan sun je sun yi alayan sun yi menene za su kawo mana hari ya ko ka gani mu fita mu tare su ne ko kuma mu zauna mu jira su su zo su tarar da mu a cikin gari matasa da waɗanda da ba su samu daman halartar yakin badar ba suka ce ya rasulallahi ta ya za aljanna ta zo mana a ce wai mu zauna sai ta iso mu shiga ai mu ya tashi ya dace mu ruga mu je mu mu shige ta su kuma munafukai suka ce manzo Allah a'a mu ɗabi'an mu yadda muka saba a nan madina kafin ku dawo idan aka ce za a kawo mana hari mu ba ma fita mu tare maƙiya duk nan da muka fita su suke cin nasara a kanmu amma idan muka zauna su suka shigo mana to nan ne muke cin nasara a kansu su ji fa saboda kar a je yaki malako idan ila kun firu fi sabilillah faqaltum ila al-ard sai kaga suna tsuke ba ta so ku fita su yi taron tsirar su ce inna na na auratin wa mahiya bi auratin in yuriduna illa firaran su rika kawo uzuri su rika kawo uzuri excuses daban-daban to sai matasa da waɗansu muzal suka ce a mu mu fita mu tare su to aka fita din a matsayin su ba sa so manzo Allah ya fita a runguna dubu ɗaya yana zuwa kai sai ga munafukai sai da aka je dab sai munafukai suka juya da mutum ɗari uku suka dawo suka filani ina fata an gane to shi yasa fa da suka dawo suka zauna din aka kashe waɗannan mutum saba'in har da sayyidina hamza sai suna taɗi kus kus kus munafukan ba irin ta nan an ki shawaran mu an ki shawaran mu an biye ma yara an biye ma wasu can ba a girmama shawarar mu ga shi nan an ji musu an kashe da sun fita da yanzu sun bi namu da ba a kashe su ba irin wannan kisa ina fata an gane to dalilin da yasa ayan ta sauka shine Allah yake sai ya nuna musu ai kisan ba na asara bane wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwatan sai Allah yake musu rejoinder yake musu raddi kada ku zata waɗannan da ake fasewa fa a wajen jihadi wajen ɗaukaka kalman Allah kar ku ɗauka a muwatan sun mutu kar ku ɗauka sun mutu bal ahya'un suna nan a raye inda rabbihim wajen ubangijinsu yurzaquna ana azurta su da nau'in abinci da jin daɗi farihina suna farin ciki matuƙa bi ma'ata hunullahu min fadlihi sakamakon abinda Allah ya ba su na falala da da ni'ima da suka je suka gani suna ta murna wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim har suna neman izinin Allah ya ba su izini su dawo duniya ya dawo musu da rai su zo su yi ma yan uwansu da basu riske su ba fari albishir irin abin da suka samu min khalfihim wanda suke baya wanda ba su mutu ba cewa Allah khawfun alaihim la hum yahzanun saboda su fa babu wani abin tsoro babu bakin ciki a gare su inji Allah yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna yi wa juna albishir da ni'ima ta Allah wa fadlin da falalan da suka tarar na sakamakon shahidi wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin kuma Allah baya tozartar da ladan mu'mini mumini duk abin da ya Allah baya watsar da abin da ya dinna kafiri ne in yayi aiki Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk abin da kafiri yayi na aiki Allah ce mukan shekar da shi a iska yanda zaka ana iska ana guguwa ka dauto fa kana tumurmushe ta haka Allah yake muke watsar da ayyukan kafiri. babu komai ba lada amma aikin mumini fa Allah ce la nudhi'u ajral mu'minin ba ma tozartar da abin ina fa inna allaha la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya tozartar da ayyukan alkhairi ko min kankanta su daidai da kwayan zarra Allah zai karɓa inda dai alheri ne kuma ya rika ninninka maka shi yana haɓaka maka shi yana jujjuya maka shi kamar kasuwanci yana jujjuya maka shi gobe kiyama ka same shi a lada mai girman gaske ina fata an gane ko wannan ayan ma tana nuna mana falalan masu jihadi cewa in kaga an kashe mutu a wajen yaƙi karka zata ya mutu yana nan a raye Allah yana ce da shi kuma yana murna da farin cikin abin da ya samu kuma yana buri da Allah ya dada da shi ya maka albishir ce wani wani mu din nan da muka mutu mu muka ga abinda da Allah ya tana mu mujahidu wallahi kada ku yadda ku mutu in ba a filin daga ba saboda menene saboda irin abin da suka gani mai yawa da Allah ya tana da musu <clears throat> hadisan da suke karkashin wannan aya mai albarka wajen fassara mata din fassara mana ita din guda biyu ne na farko imam bukhari Allah rahamce shi yace haddathana isma'il ibn abdullah qala haddathani malik عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي ما البركة درويتو حديث كيف شيني أنس أم مالك الله يرتدشي قال يتي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على على in ka ji an ce manzo Allah ya yi addu'a akan akan to addu'a ta musiba ce ina fata an gane ko da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil muslimina in yazo da lamul jarri manzo Allah yayi ma wani addu'a in ka ji lamul jarri ne tazo to addu'a ce ta alheri amma in ka ji ala ne tazo to annabi yayi mummunan addu'a ya roƙi bala'i da musiba ta hanyar addu'a ta tabbata alal ladina qatalu ashaba iri mauna ina fata an gane da waɗannan da suka kashe waɗancan malaman nan saba'in ɗin nan da muka ambata wanda ake suka je aka kashe su a bi'iru ma'una talatina gadatan kwana talatin manzon Allah ya yi kwana talatin duk ran da ya sallata ya ɗaga hannu ya musu alkunuti ina fata an gane waɗanne mutane ne ake wa wannan mummunar addu'a waɗanne ƙabilu ne su ne ri'ilu ƙabilun ri'ilu da zakwan da usayya sunan 'yan ƙabilun kenan asat Rasulallah sallallahu asatillaha wa rasulah suka saba wa Allah da manzansa domin sun zo sun suka cewa manzon Allah jama'ansu sun musulunta a tura musu malamai manzon Allah ya zaɓi alaran momi saba'in ma mahaddata alƙur'ani saba'in yadda suka fita waɗannan ƙabilun ne suka ce a yabun nan domin da suka musulmai suka fi ƙarfinsu suka gaba za su iya faɗa gaba da gaba da musulmai ba sai suka shigo da wannan yaudara ba wannan bane farko sun yi da yawa ya manzon Allah salamu alaikum kaza kaza mu al'umma ne daga kaza tawaga ne jama'a musulunta a can suna son masu wa'azi masu karantarwa limamai masu kaza su je can suna mana sallah suna karantar da al'umman mu sai annabi ya tura su ma malam sai su yi ambush a hanya sai su kashe su haka aka sai to amma wannan ne da wa wannan ne mafi muni ala momi sahabai saba'in kuma sai da aka zaba ma malam saba'in kaji an rasa su ko kai ne ka ji an halaka alaramma sai da aka zaɓo alaramma alaramma alaramma alaramma ma malam sai wanda ake ta gangaran nan ko menene na eh yawa e eh, duka da yawa firewa ya ce wannan kuma ina fata an gani an haɗa mutum saba'in alaran momi an kashe don Allah ya za ka ji akwai zafi kuma manzon Allah suka zo gaban manzon Allah suka ce sun yi imani da Allah mutanen su manzon Allah ba su manzo Allah ne ya ɗauki mutanen nan da hannunsa ya zaɓe su ya bayar one of the best people ya zaɓa wajen hadda ko kai ne aka ce kai ka miƙa mutanen nan da hannunka amma ga abin da ya samu ya za ka ji hmm? kai ka miƙa su da hannu kuma ga abin da aka zo maka da shi da yaudara an nuna maka Allah da manzansu kuma ka zaɓi mahaddata alƙur'ani ƙwararru ma mala ka duba aka je aka hallaka su manzo Allah sai da ya wata yana yi wa mutane al'unuti na roƙon bala'i kawai da halakarwa da musiba Allah sada su da shi qala anas sai anas yace unzila fil ladina qutilu bi bi'ri ma'unata qur'anun qara'nahu thumma nusikha ba'du domin da aka kashe su gaba ɗaya ɗin ni na manta kistan dai akwai yan uwa malamai a nan mu da suka san tarihi ina jin akwai addu'an da suka yi Allah ya isar musu ya isar ma manzon Allah labarin wannan abin da aka mutu na ta'addanci Allah ya isar da labarin ga Madina ina jin wani abu suka rubuta a ƙasa ne ko me ya faru ko me dai suka yi suka roƙi Allah ya isar musu ya kai labarin Madina kunnen manzon Allah sallallahu alaihi ga abin da aka mutu na ta'addanci jibril kuma ya zo ya isar wa manzon Allah da labari ce ga waɗannan da ka tura ga abin da ya same su to an saukar da aya wannan abin da suka yi burin suka roƙi Allah ya isar wa manzon Allah sarta labarin abin da ya same su sai Allah ya saukar wa manzon Allah labarin su din sai ya zama zamanto a matsayin mai aya to sahabai suna ana sai ce ayan muna ta karanta ta mun karanta ta lokaci mai tsawo mun haddace ta sai Allah ya ya shafe ta daga baya shine ga abinda ayan ta zo da shi بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي wa ورضينا عنه wannan da ana karanta ta a matsayin aya ta alkur'ani ma'ananta ballighu qaumana ku isar wa mutanenmu eh, al'ummanmu an qad laqina rabbana mu kan mun gamu da ubangijinmu faradiya anna yana mai yarda da mu wa radina anhu muma muna masu yarda da shi wannan ita ce ayan da jibril ya je saukar wa manzon Allah domin addu'a suka yi Allah Allah ya nuna manzon Allah su manzon Allah abin da ya same su sai jibril ya saukar manzon Allah wannan aya ina fata an gane ko unzila an saukar da ita ne fil ladina qutilu fi ma'una ƙur'anin a matsayin ƙur'ani aka saukar da ayan kuma qara'anahu ana sace mun daɗe muna karanta ayan thumma menene nusuka sai Allah ya shafe ta kawai ya shafe ta an saukar da ita a matsayin addu'an da suka yi roƙo Allah da suka yi isarwa manzon Allah kuma an isarwa manzon Allah sai aka shafe aya ina fata an gane ko yawa shafe ta dama a cikin naskul alqur'ani shine Allah dama ya ce ma nan saf min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ba ma sata wata aya ko ko mu mantar da ita ma daga manzon Allah zaman to ma bai karanta ta bai san da ita ba mun mantar da shi ita Allah ce to duk wanda muka shafe muka kama da dinta ta zaman to mafi alkhairi da sauki sama da wanda aka shafe dukansu suna da alkhairi ina fata an gane ko shine nasu sai naskun ya zo kashi uku akwai ayan da za ta zo a shafe ta lafazin a shafe kuma hukuncinta akwai wanda za ta zo kuma a shafe hukuncin kawai sai a bar lafazin ana karanta ana samun lada ga shi dai ba a amfani da hukuncinta amma an bar mana mu rika karanta kowane harafi ɗaya muna samun lada nawa lada goma akwai wanda kuma hukuncin za a bari sai a shafe mai lafazin kama tuwa zani a soni a ashaykhu washaykatu idza zanaya fajliduhuma albatta ay farjumuhuma albatta duk magidanci namiji da magidanta magidanciya mace idan suka yi zina ku jefe su har mutuwa ku jefe su har mutuwa to na sai aka shafe wannan lafazin الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة sai aka shafe amma sai aka bar me hukuncin jifan na nan amma babu shi a lafazin Kur'ani. shi yasa sayyidina umar yace wallahi ayan jifa ta sauka a zamanin mu mun karanta ta mun haddace ta na zamani mai tsawo aka zo aka shafe lafazin aka bar hukuncin kar wani mutum ya kuskura ya zo nan gaba ya ce mu ba mu samu ayan jifa a ƙur'ani ba an shafe lafazin ne aka bar mai hukuncin ina fata an gane ko dama Allah yana haka irin wannan ne domin ya jarrabi mutanen rawa za su yi imani waɗansu da yawa sun halaka ta dalilin nasu ɗin ta dalilin nasu ta haka ƙur'ani yanzu watan kuma aka bar lafazin aka bar hukuncin su suka fi yawa to Allah wani ya samu dace nan ah, kaga an nuna mana falalansu sun roƙi Allah Allah kuma ya ya isar musu hadisi na biyu a ƙarƙashin wannan babi na 19 ba Imam Bukhari ce haddathana Ali ibn Abdullah haddathana Sufyan an Amr سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جابر بن عبد الله الله من يدد شينا cewa istabaha nasun alhamra yau ma uhudin waɗansu mutane sahabai sun sha giya ranar uhudu kafin a fita uhudu suka sha giya a lokacin ba a haramta ta ba ayan haramta giya ba ta sauka ba to ranar uhudu da safe da za a tafi suka sha giya suka sha giya waɗansu mutane kaumun aka ce ba duka sahaban manzo Allah ba wasu sun makutilu shuhada'a kuma suka zo yakin uhudu ɗin aka kashe su a matsayin shahidai faƙila li sufyan aka ce ma sufyan min akhiri zalikal yau ya ce a karshen wannan rana aka kashe su ƙala laisa haza fihi sai ya nuna ya ce ban da wannan a ciki laisa haza fihi ban da wannan a ciki bi ya nuna waɗansu suka ce ba laisa hada fihi kaman wannan ƙarin baya ciki baya cikin hadisi ta taƙaice dai ya nuna lokacin kafin a haranta menene giya amma an kashe su a matsayin shahidai kuma suna nan a shahidai suna nan a shahidai din ta taƙaice ana nuna ce mutum ko da ya je ya mutuwan shahada ya aikata wani laifi to ana yana nan dai da sunan shi shahidi din yana da wannan falalan ya samu falala a wajen Allah ina fata an gane ko Allah ubangiji zai samu dace babi na ashirin yace babu zillil mala'ikati ala shahid babu zillil mala'ikati ala shahid kun ga waɗancan a takaice ko ma da giyan ma a lokacin ba a haramta an haramta al'amalu dai bi ne ayyuka dai ana lura da ƙarshen aikin mutum ko da za a ce mutum ya sha da safe mun san shan giya sabon Allah ne can bai san abin da zai wakana da yamma ba sai aka ce aje yaƙi to ya je yaƙi kuma ya yi shahada to kaga shahadan nan da ta yi ta goge ne na goge wancan to ya zama to kamar inna ahadakum la ya'malu bi amali ahalin nari ne hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhuluha ya sha giya da safe ya saba Allah amma da yamma ya shahada ya koma ma Allah a matsayin shahidi shikenan an buga masa sam a matsayin shahidi a haka ya je ma Allah yanzu ba a yin giya ba Allah ubangiji ya samu dace babi na ashirin ce babu zillil mala'ikati al shahid inuwa da mala'ika yayi ma wani shahidi daga cikin sahaban manzon Allah yana daga cikin falala kenan wato idan kai mutuwar shahada ba abinda ba zai faru da kai ba na waɗannan abubuwan ana nuna mana example ɗaya bayan ɗaya wannan kaza ya faru da waɗansu shahidai wancan ya faru wancan ya faru saboda haka al'umman yanzu su ma abun zai iya faruwa da su sai dai ba ƙur'anin da zai sauka ya nuna cewa wane ga abin da aka masa amma duk wani shahidi Allah zai iya masa waɗannan karamomi ina fata an gane ko ba a keɓance su kan sahabai ba aka ce daga su shi kenan ba wani kuma wanda zai sake samu wannan karama a'a su lokacinsu su wahayi na sauka ne da wani abu ya faru da wani sai a faɗa annabi mu kuma sai annabi ya faɗa mana amma yanzu tun da babu wahayi to kai ma idan kai irin mutuwa kan tafarkin da wa'ancan din suka mutu to in sha Allahu mu ma irin abin da ya riske su din zai zai riske su irin abin da ya same su na karamomi mu ma zai same mu din sai dai mu a yanzu ba lokacin wahayi ba ne da wani zai ce maka ai ga dan juma can da ya shahada mala'ika yana masa inuwa da mala'ika ya sauka yana masa inuwa ba mai bamu wannan labari amma hatman yanda mala'iku suka sauka a yakin uhudu wajen mala'iku dubu ɗaya in suna tastabisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min mala'ikati murdisin wa ma ja'ala Allah illa bushra wa litatma'inna qulubukum wa man nasru illa min indillah Allah da saukar da mala'iku dubu ɗaya a yakin badar don kawai su yi tafotin in musulmai ubangijin mala'ikun na nan mala'ikun suna nan sannan idan yaƙin tsaftataccen ya same mu yi din mala'ikun ba za Allah zai ba kasa turo su ba ina fata an gane ku duk abin da ya samu waɗancan game da shahidin da mala'ika ya masa inuwa shine wa imam bukhari ya ce haddathana na ibn al-fadl qala akhbarana ibn uyayna qala sami'tu muhammad ibn al-muntadir annahu sami'a jabiran yaqul muhammad dan munkadir ne ji jabir dan abdullahi allah wanda yadda da shi yana cewa ji abi abi an kawo babana ya sunan baban na shi jabir abdullahi jabir bin abdullahi ake kiran shi ta ba haka ba jabir bin abdullah hmm? ya ce an kawo babana ku tuna fa jabir na shi ne fa wanda baban shi ya rasu ko ya bar masa ne ba su din nan Eh, da ya je ta roƙon waɗannan iya ya biya su da dabino gurgudo su ya ce sauran suka ce to shi to jabir ne ke cewa ai lokacin ne ke ba da labarai ce ai an kashe baban shi ne ranar uhudu ya tarar da su suka da yawa akan mahaifinsa dan gonan dabino da yake duk ya je ya ɗebo ya bai biya masu su sukan ba yake don Allah su yafe masa sauran ya biya duk duk abin da ya mallaka na kayan gonan shi to yi haƙuri akan ɗan abin da ya ba su su yafe suka ƙi shine manzon Allah ya je masa addu'a ko ya biya to mahaifin nan nashi ne Jabir din a Abdullahi ne a ranar ya mutu to shi da Jabir din ke labarta mana abin da ya faru da mahaifinsa yace kutila abi ai ji abi abi an kawo babana mahaifina ilan nabi sallallahu alaihi a gaban manzon Allah sallallahu wa qad mustila bihi an yi fata fata fata fata fata da gawansa kata kata su wannan dama ayyukan kafurai ne an kashe mutum fa amma saboda zafin kiyayyan sai a zo a caccaka ido a caccaka ido a yanka baki a karya nan a yi gunduwa gunduwa da mutum a fidda kamannin shi ma inda ba za ka gane shi ba Sai wa babana irin wannan kisa aka kawo shi gaban manzo Allah a nan filin Uhudu din domin ai manzo Allah ana masa dan rumfa ya zauna yana ba da command wani ta iya jagoranci faɗan ya koma bayan yaki ya tarwatsa manzo Allah yana zaune a fili aka kawo gawaki na waɗanda suka yi shahada ya ce to sai aka kawo babana gaban manzon Allah wa kad mutila bihi an yi an daddake shi wa wudi a bayna yadayhi aka ajiye shi a gaban manzon Allah ina fata an gane sallallahu fa zahabtu akshifu an wajhihi sai na je domin in buɗe idan fuskanci haka da mayafin da aka rufe da shi in dan buɗe fanahani kaumi sai mutane na suka hana ni in ji jabi saboda yadda suka yi da fuskan baban jabir in ya gani zai rikici kacce-kacce suka yi da shi suka hana suka ce ba za ta dami ba fa sami a sauta na ihatin jabiri sai yace sai na ji ihu wata mace can tana ihu wayo Allah na irin wannan kukan da aka hana yi ma mamaci fakila sai aka ce ai ibnatu amrin ne yar amru ne au ukhtu amrin ko kuma yar uwan kawar amru ne take wannan ihun fakala sai yace lima tabki, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kike kuka Ya ce aula fi ko kuma yana wata yawan zala ce a kada ku yi kuka ai ma zalatil mala'ikatu tuzilluhu bi ajnihatiha a inda yake nan mala'iku ba su gushe ba suna masa inuwa da fukafikin su mala'iku sun saukar da inu fukafikin su haka suna masa inuwa inda yake din nan bayi da wata matsala don girmama shi da yadda da shahadar sama mala'ika ya sauko yana masa inuwa ina fata an gane ko wannan shi ne to kaga alaman Allah ya yarda da ni shahadar ta kenan qultu li sadaqata sai na cewa sadaqata ni jabir din kenan a fihi hatta rufi'a yana cikin wannan inuwan mala'ikan yana ta masa inuwan har lokacin da aka daga gawan ina fata an gane qala rubbama qala yace wata ila ya ce eh ko bai faɗa ba to da an ce dai annabi ya ce yana nan mala'ika na masa gawa me na tambaya har aka ɗauke shi a tafi mana kawai mala'ika yana masa inuwa ko Tun da an ce manzo Allah ce a ba damuwa bai da matsala ai mala'ika ya sauko yana masa inuwa to me na zakulo wai har lokacin da aka ɗauke shi mala'ikan na nan to me na kan bayan wannan kwanan minti daidai aka masa dai alhamdulillah da ya samu ne alama ce ta nuna ya samu falala kawai to shi ma dalilin ka wannan don a nuna maka irin yadda ake karrama ake daraja wanda ya mutuwan shahada ina fata an gane ko babi na 21 ce tamannin mujahidi an a ila duniya babi na 21 yana cewa babin da yake bayyana mana burin mai jihadi burin mujahidi da ya mutuwar shahada burinsa na ya sake dawa duniya a kashe shi manzo Allah ce babu wanda yake burin ya mutu ya dawo duniyan nan sai mu mujahidi ka mutu kuma a ce ka yi sa'a mutuwa ka da Najeriya kai ne kai ne kai fama da corrupt people ko corruption ko ta'addanci ko labari na an kashe ido an zare ido an kwakule ido an yanka kai an tona kabari yau an kashe wasu yau bamu ya ka dama wannan kama kama ka mutu an ce aljanna kuma ka yi burin ka da hmm? kai fama da rashin wuta ko nefa ko abin nan ko mai ko ruwan sha hmm? to amma shi mujahidi ba mai burin a kashe shi ya dawo duniyan nan sai mutu wane ne shahidi wanda ya mutuwa a filin daga wanda ya mutuwan shahada don ɗaukaka musulunci shi kuma dawon ba wai don ya zauna ba ne a'a ya sake tafiya wani jihadin ne ya sake tafiya wani jihadi kamar kai mai tace ina burin in je jihadi ƙasa kaza da waje kaza da waje kaza sai ta hayi mutum ya je nan Allah ya kace ji to burin shi ya dawo kuma ya daɗa zuwa wancan ya dawo kuma ya daɗa kuma duk yana son inda duk ya je a daɗa kashe shi ya daɗa dawa a ba shi ladan domin ya ga ladan wannan da ya je to sai ya buri ya dawo duniya kuma ya je wancan a kashe shi a ba shi wani ladan kuma ya dawo a kashe shi har sau goma ba mai buri wannan sai mu mujahidi ga dai hadisi to wannan yana nuna babu laifi ka buri ka yi burin mutuwa a filin daga wannan burin ka mutu a filin daga bai ce bai saba musulunci ba ina fata an gano imam al-bukhari Allah rahalce shi yace حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتاده قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه yace katadatu yace yaji Anas dan Maliku Allah ubangi yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ahadun yadkhulul jannata ba mai son ya shiga aljanna yuhibbu an yarji a sannan ya so a fitta shi aljannan a dada shi duniya walahu ma alal ardi a ce a bashi duk abin da yake kwatan eh, doron kasan nan illa shahid sai dai mai sai dai waye sai dai wanda ya mutuwan shahada duk wanda ya yi mutuwa har ya shiga aljanna ya leta aljanna ya shiga to shiru za ka ji ba zai buri ya fito ba an fita ne ba mai buri dama abinda kace so ka samu kenan ka shiga aka ce fito ka ce in um, fita in je ina bala to ba mai burin ya fita in kuma ya dawo duniyan nan wallahi sai sai shahidi sai shahidi ka rayu a nan ba ruwa mai kyau ka je ka ga wa anharun min ma'in ghairi asinin eh kana nan duniya da ƙyar kake samun nono can ka je ka samu wa anharin min labani nan ya tagayyar ta'amuhu koroma ce gaba ɗaya yake malala na nono nan zuma ta gagare ka ga shagon nan ina mana abdullahi ma wani ɗan roba na tayara nawa dubu ɗaya zuma da ƙyar ka je ka ga korama ce take malala ta zuma ka shiga nan ana sura a cewa ka fito ja ka ga 'ya'yan itace don Allah wa yake sati ɗaya a jere yana cin apple da abarba da ayaba a yanka da wata irin gwaiba-gwaiban nan da nake gani kamar fiya ɗin a ce ka ci kuma grape wannan inabi duk 'ya'yan itacen nan ai malan salarinka in kai lissafi kaga ya zai ishe ka masara shawai Allah wani ma wani ma ya kaje kai kar a sirfa yana ganin dusan ma auki ne masaran in aka raba ta dusan ma za ta yi saurin karewa tare a batta ta yi abu na 50-50 dutsa 50 abu na asalin garin aje zai dade to saboda Allah kana tunanin abin da za a ci a gida na sabulu na abin nan kana tunanin wani don Allah yana kallon abu amma ba wai don baya so bane abu ya fi karfi ne to ka shiga kawai ka ga ga ƴaƴan itace a aljanna ga sunan hmm? menene eh, wa fatihatin kasiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin ga ƴaƴan itace kala kala Allah yake ba sa yankewa kuma ba sa karewa ka shiga nan ma malam Allah ce wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ka shiga ka kalli nan ka kalli nan ka ga inda kake zaune ka ga kai wani mai mulki ne babba ma ya fi sarakunan duniya sannan a ce wai ka fito ka ce eh na yadda Allah ce wallahi ba mai burin ya fito in ya kule nan sai dai wanda ya mutuwan shahada shi kuma saboda ya ga irin abin da aka ba shi mabai misaltuwa sai ya ji burin ma bari ya fita kuma ya yi wata shahadar ya samu kamar wannan kai ko ka ce a a ni wannan ya ma ba ka ji wani yarce ni ko a zauren aljanna ko a zaure ko zaure na samu alhamdulillah na fata an gane wani zai ce ina alhamdulillah ya isa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa shahid mai mutuwan shahada ne kawai ya tamanna shine zai rika burin aryar ji'a ila duniya Allah ya daɗa maido shi duniya fa yuqtala ashara marratin ya je wannan yakin ya mutu a kashe shi ya je a dawo da ransa kuma ya je wancan a kashe shi har sau goma me yasa zai burin wannan don jin daɗin zaman duniya a'a lima yara minal karamati saboda abin da ya ga irin na karamomi da Allah ya tanada masa shi zai burin haka amma zai dawo ni ina ala yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata ula ai ba a ɗanɗanan mutuwa sau mutuwan farkon nan idan aka shi kenan sai dai duk abin da yake burin Allah zai ninninka masa ina fata an gane to kaga shi ma yana nuna mana shahada tana da falala babi na ashirin da biyu yana cewa ba ta bari bariqati siyo. aljanna tana karkashin walqiyan takuba haka an san walƙiya. idan kaga an je yaki da takuba irin na da an rinca ɗaya rana na duka to da an yi haka sai kaga kawai da an da ka juya abu na sai kaga rana ya ya haska sai kaga takuba suna reflecting suna reflecting suna abun nan suna haske kawai suna haske to Allah ya ce aljanna a karkashin hasken takuba take samuwa a karkashin hasken takuba an gane ma'ana yawwa قال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا مغيرة عن شعبة صحابين من البركة الله يفتدشي yace annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari game da sakon ubangijin mu menene sakon Allah da ya turo wa manzon Allah ya sanarwa al'ummansa sakon shine Allah ce man qutila minna fara ilal janna? Allah ce ka gaya ma al'umman ka Muhammad duk wanda aka kashe shi don ni Allah fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah don kishin Allah da addinin Allah ya sa aka kashe ka kaje har aka kashe ka ba don tara abun duniya ba ba don wani fati ba ba don wani dabanci ba ba don ƙabilanci ba ba don ƙungiyanci ba don Allah kawai addinin Allah ya ɗaukaka to ka dama al'umma duk wanda ya mutu a ta wannan tafarkin da halal jannata fara ilal jannati kawai ka faɗa maka Muhammad ya tafi kai tsaye zuwa ga aljanna kawai wa qala Umar lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya faɗa wa sayyidina Umar da aka je yaki yace ya rasulani ina da tambaya nace bismillah umar a filin yaƙi kafin a fara yace alaysa qatlana fil janna shin mu musulmi matattunmu ba aljanna suke ba wa qatlahu fil nar su kuma matattun su wuta za su ba qala sai annabi yace bala haka ne ya umar to kaga anan an nuna insani wanda za su mutu a matsayin musulmai a filin dagawa ya nuna su yan su kuma duk wanda ya mutu a wancan din ya nuna su ma yan amma fa shi ba da sharadi ya zamanto Allah ne domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuqatilu li yura makanahu ko su a can baya ar-rajulu yuqatilu saja'atan ar-rajulu yuqatilu hamiyatan fa ayyuhuma fi sabilillah yace man qatal li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaƙi ya la don ya nuna jarin shi da mutumin da ya yaƙi don a riƙa maganan shi a duniya da mutumin da ya yaƙi domin menene a riƙa abin eh, hamiyatan don an taɓa wani nashi da bai da niyan yaƙi bai da kaza sai ji ai yaƙin da aka je an kashe ƙanin shi ah ƙani na eh yanzu za a yi yaƙi ka gani yanzu zai je retaliation don me dan kane shi wane ne ya rasulullahi wanda yake yaki fi Ya yace wanda yi don kalman Allah ta daukaka fa huwa fi sabilillah insha Allah ina fata an gane ko kar mu ya je da wata niyya wallahi sai dai don Allah duk abin da za ka yi kuma ka yi applying din shi sincerity ka yi don Allah alone kar ka yi abu don ɗan adam wallahi ɗan adam ba'ifun ne gajiyayye ne ba zai maka komai na farko dan adam fa ba shi ya halicce ka ba ba shi yake baka ci da sha da arziki ba rayuwarka ba a hannun shi yake ba mutuwarka ba a hannun shi bane sannan kuma ba shi ba shi yake ka bauta mai kai sallah ba sannan aljannan nan ba a hannun shi take ba wuta ba a hannun shi ta ko ba shi bane zai sakanta maka to wai ga wanda yake kai sallah Allah ka zo kai sallah don mutum ni na ce kai sallah sai da wance in ji Allah kai sallah amma in ce kai kai sallah Allah ne ce ai sallah to don me zaka zo kai don mutum don me zaka ji tsoron yin abun da Allah ne ya faɗa kuma don mutum bai da wuta to ba mara hikima mai yin abu don jama'a don riya ladan shi bai hannun ladan ka bai hannun shi azaba bai hannun shi aljanna ba ta hannun shi wuta ba ta hannun shi ba shi yace kai ba ba zai magance maka komai ba amma ka sake Allah kuma ka yi don shi rashin hikima hadisi na karshe da zamu tsaya insha Allah Imam al-Bukhari yace حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا في عبيد الله بن آه، آه، عمر آه، نضر مولى مولى عمر بن عبيد الله دا ما يربطون سنة سكترين سنة قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى abdullahi dan abu aufa ya rubuta masa takarda radiyallahu anhu ma Allah da su gaba daya cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa alamu anna aljannata tahta zilali suyu ku sani fa aljanna tana karkashin duhun duhu inuwan takuba san hasken me hasken takuba nan kuma karkashin inuwan Ta kuba lokacin da yaƙi ya rinta ila ce mutum ya ɗago takobin shi haka zai sa kana ganin takobi na yawo a kanka ana neman wuyanka in ana rana ba ka ganin daidai inda zai rufe din yana maka inuwa hmm? to kana ƙarƙashi kanka kawai ake neman ya ga takuba takwas ma mana duka su yi saman ka kawai wuyanka suke nema ta annabi ya ce to nan aljanna ke samuwa dan aljanna ke samu yanzu yanzu kawai aljanna tana samu a karkashin inuwan takuba ko kuma karkashin kyalli da hasken takuba idan ana zabda rana duka in kana nesa ana juya suka rika ganin suna reflecting suna haske in kana cikin sai ga kuma suna in suna sama da kai suna maka ne inuwa duk aljanna tana samuwa a nan nan za mu tsaya ko da izinin Allah subhanahu wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh